Kasar Benin kowace shekara na ɗaukar ƙudurin da ya haɗa harabobin ministoci don tsarar da al'amarin kai da kawowar makiyaya bisa ƙa'idar matakin da ke tsarar da batun kiwo tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar CDAO ECOWAS mai ba da izinin kai da kawowar kiwo. Bugu da ƙari Benin cikin watan Nuwamba ta ɗauki ƙudurin daidaita batun kiwo inda suka ce kai da kawowar makiyaya a wajensu zai soma ne bakin biyar ga watan Disamba. Makiyayan bayan sauran kasashen an ba su labarin cewa da a watan nuwamba yake somawa a benin sai cikin ba zato suka ɗau wani ƙuduri kuma mai hani ga shiga ƙasarsu zuwa kiwon ƙetara iyakokin ƙasashe da yamma makiyayin sauran ƙasashen hani da shiga ƙasarsu cewa da burkina najeriya da togo alhali ko makiyaya da dama har sun kai bakin iyakar ta kayu ma akwai wanda har sun ƙetare menene tasirin wannan shawarar akan kiwon dabbobi a ƙasar Nijar. Da ya zanto ciyawar ƙasar Nijar ta yi karamci misali jihar Doso yawancin hilayen kiwo a cikin damana ne kaɗai ake samun ciyawa isassa bayan saka dajin gonakai ba wani abun a zo a gani cikin gonakan kuma jihar Doso da kuma shimfiɗar yankin gabar isa suna cikin wasu ayyuka daban-daban kenan kiwo a nan yana iya kawo wani tasiri kuma ciyawar ba ta isa don ciyar da dabbobin ba da bayan hakan yana da aibu kasar benin kanta saboda yawancin kasuwannin dabbobi na kasar benin dabbobin da ke cika wannan kasuwannin wanda suka fito ne daga sauran kasashe wa'anne irin matakai ne kuke kokarin doka Euh, Mafi inganci shine tallafawa da gudunmuwar gwamnati a sa nau'i ga katifun abincin dabbobi da za a baiwa makiyayan don cikon gibi. Muna kuma jan hankalin magabatanmu bale ma na jihar Doso don su girka matakan tsaron hilayen kiwo. Idan muka samu muka raya da hilayen kiwo ina ganin zai iya isar makiyayan. Ko kuna da kira ga makiyaya? Gaskiya ita ce a mutunta wannan matakin dokar. Shi yasa ma har mun shiga rangadin wayar da kai da ba da labari zuwa ga makiyayan dangance da wannan dokar da Benin ta dauka. Ta fuskar kasashen da ba su yi hani ba kamar Najeriya suna iya shiga kai suna ma iya tsayawa ƙasar Nijar.